Shin kuna da labarin da cewa an ci nasarar haƙo gawawwaki sama da ɗari uku wanda suka fi shekara dubu uku a binna a ƙasa a garin Egypt? Kuma babban abin mamakin shine ba abin da ya samu waɗannan gawawwaki. Kamar da gani waɗannan gawawwaki sun fi shekara dubu ɗari huɗu da uku. Kuma bugu da ƙari waɗannan gawawwaki a gaban mutane ake ɗaga ake buɗe su. yau gani bacin an ɗaga shi a ƙasa akwai gawar a ciki wannan su ne sittin ɗin farko da aka fara haƙowa wanda a cikin linkafanin ko in ce a cikin wannan abin na tsakiya su al'adar mutan da na Egypt idan mutum ya mutu to akwai chemical ɗin da ake sawa mutum wanda idan har ya mutu jikin shi ba zai riɓe ba bugu da ƙari a cikin kowace makara wasu akwai bronze wasu akwai diamond wasu akwai gold a cikin sa haka an binne da su sannan kuma uwa uba ga gawar mutum a jiki ta sha chemical. Su dai nan gawawwaki an samo su ne tsakanin sakara da kuma Necropolis ko ce an nasara haƙo su. Amma fa wasu archaeologists sun ce waɗannan gawawwaki ba su fi shekara dubu ɗari biyar ba. Amma fa sai dai wani hanzari ba gudu ba ko al'adar mutanen Egypt na da babban laifi ne ka je ka haƙo gawa. Don babban dalilin da yasa suke binne mutum da kayan arziki kuɗi gwal da sauran abubuwa domin sai da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa. don haka hukuncin kisa ne idan aka kama ka haƙo wata gawa kamar dai babban abin da ya ba mutane da maki shine to dai gol din da aka ce an saka wa mutum da nufin zai tashi ci gaba da amfani da shi gashin dai an same shi a inda aka binne shi da shi in takaice muku dogon labari ya koma ga dai mutanen gari sun buƙaci da cewa a je a mayar da waɗannan gawaki a binne su su kuma archaeologists sun buƙaci da a basu su yi bincike da waɗannan gawaki shin kuna ganin da cewa binciken da za a yi kan gawakin yana da wani alfanu ko kuma kawai a je a binne waɗannan gawaki Allah ya samu dace